yayi na gaya maka ita jam'iyyar pdp ba sai ta yi campaign ba apc ta yi mata campaign ai apc ta gama mata campaign mu ba sai mun je campaign ba iyaka abun da nake gaya ma mutanenmu shine saboda irin halin 'yan najeriya musamman 'yan majalisar tarayya wa'anda suka zo suke neman su lalata dokar zaɓe to kada mu ɗauka cewa ah, matsalar ah, ko kuma rishin ah, katabus da jam'iyyar apc ta yi kan mu ɗauka cewa zai samu ci zaɓe saboda su ba na suke nihi ba su abun da suke nihi su yi rigin na zaɓe amma ko rigin in za ka yi shi ba ka iya ne sai inda kake da goyon baya to a yau a katsina ina tabbatar maka duk mai rai wanda ke da rai a cikin jikin shi ba zaɓen apc saboda haka ba magana ba ce wadda za a ce ko muna jin muna kwarin gwiwa a ba kwarin gwiwa bane a muna tabbaci ne Allah shi ke bada mulki ga wanda ya so amma Allah baya son ka baka mulki ka zalunci shine abun da APC ta ma 'yan Najeriya da 'yan Katsina saboda 'yan Najeriya da 'yan Katsina ta rage ruwanku an yi walƙiya kowa an gan shi tsirara saboda ka ku 'yan Katsina wa'anda kuke Katsinawa da 'yan Daura kun san abun da PDP ke kuma kun san abin da apc ta to lokaci ya yi ku sani cewa pdp ta iya mulki ta iya sanin yadda ya kamata ya mulki apc ta iya adawa ta iya sani yadda ake adawa da allah ku ɗauko ƙura'a kuma yadda kowa inda ya iyawa wani shine matsayin pdp ita jam'iyyar pdp ba sai ta yi kamfen ba apc ta yi mata kamfen ai apc ta gama mata kamfen mu ba sai mun je kamfen ba iyaka abun da nake ga ma mutanenmu shine saboda irin halin 'yan najeriya musamman 'yan majalisar tarayya wa'anda suka zo suke neman su lalata dokar zaɓe to kada mu ɗauka cewa matsalar ko kuma rishin katabus da jam'iyyar apc ta yi kan mu ɗauka cewa zai samu ci zaɓe saboda su ba na suke nihi ba su abun da suke nihi su yi rigin na zaɓe amma ko rigin in za ka yi shi ba ka iya ne sai inda ci da goyon baya to a yau a katsina ina tabbatar maka duk mai rai wanda ke da rai a cikin jikin shi ba zama apc saboda haka ba magana ba ce wadda za a ce ko muna kwarin gwiwa a ba kwarin gwiwa ba ne a muna tabbaci ne allah shi ke ba da mulki ga wanda ya so amma allah baya son ka baka mulki ka zalunci shine abun da apc ta ma 'yan najeriya da 'yan katsina saboda 'yan najeriya da 'yan katsina ta rage ruwanku an yi walƙiya kowa an gan shi tsirara saboda ka ku 'yan katsina wa'anda kuke katsinawa da 'yan daura kun san abun da pdp ta kuma kun san abun da apc ta to lokaci ya yi ku sani cewa pdp ta iya mulki ta iya sani yadda ya kamata ta mulki apc ta yi adawa ta yi sane da ake adawa da allah ku ɗauko ƙuri'a kuma da kowa inda ya iyawa wanda shine matsayin pdp